to sai ake son a samar da wata duniya da ake cewa ba ruwan Allah ba ma ba ruwansa ba babu shi ma wasu cewa suke ba ma shi kwata-kwata da ana cewa an yadda malin lahilila wa malin kaisar da kaisar to yanzu an wuce nan an ce da Allah a bashi da ibada mu'amala da zamantakewa kuma da mulki da tattalin arziki da harka iyali duka waɗannan aje a yadda ake so a bawa mutum ya yadda ya ga dama. to sai kuma yanzu ana tafiya ana tafiya sai aka dau aka ce to yanzu allah akwai shi ma ko babu ƙarshe ma sai ake ta yada aƙidar cewa ba ma allah to kaga ya za a zauna lafiya Allah ya halicce ku ya halicci duniyar da kuke ciki ya ba ku ruwa ya ba ku wuta ya ba ku iska ya ba ku zama amma kuma ku ce ba shi ma ba ma ba ruwansa ba ba shi kwata-kwata ma duk magana babu shi kawai duk komai shi kansa kawai to kaga wannan shine asalin gurɓacewar tarbiyya yanzu ka ɗauko bal wacce ake bugawa ta mola ka aje ta a gaban mutum mai hankali akwai hoto da ake na duniya map ɗinta ana yinsa shi ma kamar ta mola sai ka kawo ka aje mutum guda biyu sai ka tambaye shi wannan menene zai ce ta mola ce wannan menene wannan zai ce map ne ko abin da ne na duniya butun eh. butumi ne na duniya sai ka ce to wannan bal din waye yi ta zai duba kasan ta ga kamfani italy ko jamus ko taiwan ko faransa ko china ko waye zai ce wannan a china aka yi ta sai ka ce to wannan fa wannan da tafi ban mamakin eh. ya ce ba wanda ya ta wannan kuma da ba da mamakin akwai wanda ya ta ka ku ba abin da ya fi wannan rudu eh. sannan ka sa gilas an tambaye ka waye gilas ɗin nan ka faɗin kamfanin da ya to kai waye ka ka ce kai ba wanda ya ka ka sa hula ina take wannan hula yan maroko ce ko yar eh, abin nan ce ko zannabukar ce daga maiduguri ka faɗa to kai kuma fa kai ce ba wanda ya ka rigar fa, ka faɗi yadin na kamfani kaza ne ka faɗi telan da ya maka ɗinki to kai fa ka ce ba wanda ya ka kaga wannan shine asalin gurɓacewa da rashin tarbiyya